Dukkan da ya wanka ya ka daga ina kake. Me a Ya na da kaza? Ya yi ne sai an tambaya da ina kake. Uwarsa ta ɗaga kafarta. Ya na da a kumbura lafiya? Ana yi maka ko ba yi maka? Mas'uliya ce mai girma wadda iyayen Allah ya ci kansu kuma Allah ya saka musu alƙairi suka yi kuma sun yi iya abin da Allah ya dora musu a yanzu gani muke gwanin tafiye da ke sai jiya jiyarsa su ba ɗaya burgewa su ne ita tana da jiya jiyarsa gaskiya burgewa su domin kayan zamani amma mai ne da ke shi implication ne ne matsala a da idan ka zo kofar gidanka ka ga wani tsararren yaro ya zo ya tsaya ya yi sallama da yarka ta fito za ka warkake shi bayan ka bincike shi to a yanzu ba wani ne da zai zo ya tsaya kofar gidan ban zai sun sha biyun dare ta yi ke kina can malama ce kina yin sallah kina karatun qur'ani yana nuna turo ne text messages dukkan batsar da zai zo ya tsaya ya faɗa mata a kofar gida yana faɗa mata fiye da haka ta hanyar sarfe dukkan lalacewar tarbiyya da ba za ki bari yar ta shiga ba tana nan tana karɓe ta hanyar recall da ake bayan sha biyun dare zuwa karfe hudu na alfa to abin tambaya makamin ki da Allah to zo kika taɓa karɓa hankalin gari kika duba lambobin da kuke ciki kika duba waye da waye ke kiranta اللي تكون يدرون انا بالفكر والمان هذا ماذا وصل لكي يكون في الوقت الاسي ماذا بيجينا الاسي وايشي فرش كوميشمن اي يو فرش اللي من دمونش تنزع بها اي يجوبا ناشي تكس نفسي بلين بي بينا ايش بينا مصولية قالوا بلين كما بقى تنزل في الفيدرال جورنمنت كوليدج للديفونسي كيف ما كنا نظرها kina da ya tana federal government college da ke akwari ko ta ke yin ke kuma kina kaduna kin taba zuwa ziyarar da bautatar kina mina ɗanki tana amadu bello university kin taba zuwa kin kai mata ziyara yau shekara ashirin da hudu da ta wuce tun nan a jami'ar bayar da ke kan wani dattijan da ne ba da hakan ya zo ya fashe mota shi nan gaban masallaci ya zo ya halin da ya shi take amma ya ce multazima a gida mai sa hijabi da safa da komai daidai inda mai fashe sai zama filin kwallon kwallo ta raga da ake tsalle a gefa yana masa da wuta yana so ya ratsa wannan fili kawai irin wani ka fi gajen siga da kuskure da nan ya jura da ya kai da ɗan gajeren wando da ɗan gajeruwar tabuwanta baba ya maka ne mai jura da ta ga indeed baba ɗin ne ta wani shi ke da kin graduation na san wani dattijo da sha ɗayan dare zai buga wa ƴaƴan shi waya suna yi za su ƴan mata ne sai kuna ina sun ce amma a cikin hostel zai ce to ku zo ga na over hostel sha ɗaya na dare ku zo ga na over hostel har ta kai kan nemi ice wani lokacin kawai sai afka na ƴaƴan mata idan ya da wani hali suke idan ana ganin wannan dattijon ya mace to amma a babin tarbiyya yana yin abin da Allah ya dora mai ba zai yi wani ba domin yanayi kan kai ba ki nema wa kai wuta ba amma kuma ki je wuta saboda ɗanki ya dawo dan haka sai a kiyaye babu shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi gaskiya da yace warrajul ra'i في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها السؤال الحديث عند البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايته ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه وسلم duk mutumin da Allah ya wannan ciwon jama'a har kyanwa kun ya mage har kare dan kuyo balle san mutum idan Allah maɗaukakin sarki ya danta wani kiwo a hannun wani bawa ya haɗinci wannan abu da Allah ya ba shi kiwo a ranar da zai rasu ya rasu yana cikin wannan haɗinci wanzu Allah ya ce sai Allah ya haramta mashi shiga aljanna wannan magana ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sai da annabi ya ganta a aikace ya dawo duniya ya ba mu labari wata ran yana yin wata sallah ne sallar cewa rana sai abai ta ga ya ja baya haka a tsorace da aka yi da sallah suka ce ni lafiya ya ce wutar jahannama aka kawo aka ajiye a gaba sai na ga wata mace a cikin wutar wuta na cinta kuma ga mage tana ya kushe sai zai lafiya ta ka ce kiwon mace take yi ta kama ta ta ɗaure ka ba ta ba ta abinci ta ci ba ba ta kuma ta ce ta saje ta yi kiwo har ma zai ta mutu da yunwa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta ya saka a wuta ga wuta ne mata azaba sannan ga mace ta ne mata azaba Allah akbar ku yi irin wannan musiba jama'a idan ya zama yanzu wadda ta azabtar da mage da yunwa Allah ya kai ta wutar jahannama kuma ya kai mage tana ramawa ina shi ne ke azabtar da ɗan da kika haifa da shi ko ɗan da wata mata da ta gabace ki a gidan ta kwanta ta mutu shi azabtar da shi da yunwa ko ɗan da wata mata ta zo ta haifa ta fita ta bar gidan wannan ma yake aka azabtar da wata aka kuma mu dubi akasin haka bukari ya rawaito hadisin da annabi ya ba da labarin cewa Allah ya saka karuwa a aljanna saboda ta shayar da kare ruwa sai su dubi karuwa da kare a ɗabi'un mutane duk tunanin duniya ake gani haka ne ko ba haka ba amma a wurin Allah Allah ba a haka ya kalle su ba ya kalle su ne a matsayin bayan shi duk da karuwanci da amma baiwar Allah ce kuma Allah baya wulakanta aiki mai aiki haka yake inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wani wuri yake min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ya aiki Allah ba zai wulakanta aikin ba duk da karuwancin da kai amma ruwan da ta ba ta ba karen nan yana cikin kishirwa aikin alkhairi Allah ba sarki kuma yana fifita rahmashi يسي ورحمة وسعت كل شيء رحمة تاتايا وشكومي ده المتع كاروش شكو مكاني والمين متى نسي توسعي بقونا متى نسي بكارو باطا توسعي متى نسي بكاري باطا توسعي وكارو تاتايا دكاري أما تاتا مع الجنة قدوبة الجنة تاتا تاتا كارو تاتايا وإنها مع التحوري فالمسلم تحتاج لتحي بعض فالمسلم تحتاج لوجه تحي بعض فالمسلم تحتاج لذي تفكر شعبه للي يجمع مع تدوث الكبار الكبير صلوا هذا بعض الشكة بجد سنقالوا من الذي يعلم يعني ما تأتي في تسكنتا وجه التربية su ne Allah ya dora wa kashi uku bisa hudun nauyin tarbiyyar da Allah ya danta a hannun ainihin majalisa don haka darajar da ta sake kewayowa sai ta kewayo a haka idan Allah madaukakin sarki ya tashi neman haƙƙin iyaye a wurin ɗa sai ya nemi kashi uku na abin da zai nema kashi ɗaya daga wurin uba wannan kashi uku shi ne ake sa rai duk ɗa na da ya yi wa ainihin wato uwar shi Allah maɗaukakin sarki da jirgi daga cikin hanyoyin da ke lalata tarbiyyar yaya shi ne rashin ƙarfafar yara da rashin sa musu ƙwazo gwiwa da tsoratar da su da tayar da su a cikin firgici ta hanyar duk abin da yaro ke haddaka musu tsawa sai ya samu abin da malaman tarbiyya suke kira kala kala tsoro sai zama kullum a cikin tsoro yake wannan tsoron sai zama mishi ɗabi'a wadda take ta aure shi ko a aji ka zo kana karantar da shi sai ka ga kowane yaro ya fi jiki amma shi sai ka ga yana cikin tsoro saboda a gida a tsorace don haka duk baiwar da Allah ya mishi ba za ta bayyana ba saboda an samu azababbiyar uwa wanda ta gama firgita shi ko an samu azababban uba wanda ya gama firgita shi akwai yaron da yake tun da yake ba za ka taɓa jin yana kyalkyala dariya irin dariya ta yara ba dariya ta ban sha'awa wanda yara in suka kai matuƙar farin ciki da kwanciyar hankali suna da wata dariya in suka kyalkyala kai kanka sai ka ji sun ba ka sha'awa wani yaron bai taɓa yin irin wannan dariya saboda kullum a cikin irin wannan kaɗai ana iya maganin shi ne ta hanyar gawo yawon a da kuma mayar da shi ɗa ba bawa da kuma duk abin da ya na burgewa a nuna ya burge da kuma duk abin da ya na kuskure a gyara mashi kuskuren ta hanyar nasiha ba ta hanyar ainihin ta shi ba sannan daga cikin al'amuran da suke tabarbarar da yara su lalatar da su akwai ainihin wato shagwaba yara shagwaba yara duk abin da yaro ya nema sai a tsaye shi misali wata mummunar ɗabi'a da wasu mata suka ɗauko a wasu kasashe na larabawa wanda wannan ɗabi'ar kaɗai suna yin ta ne idan miji ya mutu kishiya shi ne da zarar mijin da ya mata kishiya sai ka zaunar da babban ɗan sai ta ce to baban ka fa kuɗi ya yi kishiyawa kaga har yana zuwa yana ɗibo matan gari ma yana ƙarowa a gidan to da ka shawarar da nake baka duk motar da kake so a gidan nan ka zo ka ɗauke ta kuma ka je ka yi gudu ka fafe tsalarsa duk wanda ka buge ba komai baban ka na da su wannan ɗabi'ar abin mamaki har a cikin madina za ki same ta sai ki samu yaro ya fallo mota a guje ya buga nan ya buga nan ya buga nan in ya tsaya lokacin ana salati shi sai ki ga ya fito ne wa kan shari'a kawai yana shi yana ganin ya burge dan hajiya shi mana hajiya ta taba mashi ta ce baban yana da kuɗi kuma ya ji abin da yake wannan yana da cikin hanyoyi da ke ba ta ainihin wasu tarbiyyar daya wa ke yin su zama ainihin alaƙa kai a cikin al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ke maka wani lokacin wata hanyar da ake ganin ainihin wasu wani sharewa yaro yake idan ya nemi abin da ya san ana da ikon ainihin aka ke shi sai fashe da kuka idan ya fashe da kuka shi ke sai kuma a jawo da alallashin shi sai a yi madadin a lokacin da ya fashe da kuka in ma a dubi hali ya hukunta a fashe ya kukan tukuna ya more ya san cewa kuka ba zai ya mai bukata ba sannan a zaunar da shi a mishi nasiha ko kuma a hana shi kukan karfi da ya ta hanyar yi mishi nasiha wanda za ta gamsar da zuciyar shi Allah ya tsare sannan daga cikin ainihin wato abin da yake ta barbarar da yara su lalace rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya wato rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya shi kan shi ta barbarar da yara shi yaro kamar yadda muka ji Allah yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga kudan mahaifanku mata ba ku san komai ba gaskiya bai san komai ba kuma yana fuskantar barazana ta gurɓata tarbiyya daga shekar domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisin bukhari ya ce babu wani ɗa da ya tashi fadowa daga cikin mahaifin shi illa na kasahu shaytanu nakasatan illa isa ibn maryam wa ummuhu duk wani na ya tashi faruwa daga cikin uwar shi sai shi dan ya kai mai zunguri kuma in zungure shi su ya same shi sai dai annabi isa da ainihin wato mariya su kadai ne ba su ainihin wato samu wannan irin hadarin idan kun gane wannan jama'a babu shakka kenan ashe wannan dan tun daga ran da haife shi yana fuskantar barazana ta ainihin ta tarbiyyar shi daga shekara wata hanya ba su taimake shi shi ne sai ke karanta da shi komai karki ce ai sai yanzu ka kai shekarun da ya kamata a ce kafin ka ba ya zai yi sani bayan Allah ya an halitta shi ne ya fito cikin ki bai san komai ba ba abin da zai tafi sai abin da shi kika nuna shi. sai kin goya mashi da wannan hannu zai yi yin rubutu in ba haka wasu ya tashi yana rubutu da hannun hannu sai shi kuwa mai da wani hannu zai ci abinci in ba haka sai shiga da hannun hagu sai shi kuwa mai ya ake kwanciya in ba haka ba sai shiga da suke zai da yi sai shi mai mishi in an tashi bacci wacce addu'a ake in za a kwanta wacce irin addu'a ake da wacce kafa ake fara sa takalmi wacce ake fara cewa hatta yadda za ta sanya hijabi ya zauna a cikin ta sai shi kuwa in ba haka ba sai ta rata ya shi haka ga ta nan kama za ta je gidan kalamu sai kin koya masa komai ya ake tafiya sai kin koya masa in ba haka ba sai ki ganta ta kai budurwa amma ba ta ke tafiya ba tana tafiya tafiya irin ta ballada ba sai ki ga ba ta iya ɗaura zani ba shekarar ta goma sha biyar saboda ba ki koya masa ba sai ki ga ba ta iya dafa mafi karancin abin da masu kera shi sun nuna yadda za a dafa ya za a dafa taliya ya za a dafa indomi ba ta iya ba don ba a koya masa ba ba ku ya ba Kana da tsarin sai an koya a shi idan an gane wannan daga cikin hanyar da iyaye mata za su tashi su ba da gudunmawa game da ƙalubalen da ke kusantar su na tarbiyya shi ne karantar da 'ya'ya duk abin da ya kamata a karantar da su a kuma lokacin da ya kamata a karantar da su bari ya akwai yanayin da zai kai ba karatun sashi ba ne za ki wa sai ta yi bacci ta koshi kamar karfe biyu na dare sun tashe ta ku ce bai kiyo alwala an kiyo alwala darasi ne za ki ba na minti goma sha biyar game da yadda ake rayuwa sai ta koma ta kwanta duk wannan aiki ne a kai shi ya sa ibnul qayyim a cikin wancan littafi da muka gabatar a azukun fatul mawdu yace da gwargwadon yadda shekaru ke taruwa akan mutum da gwargwadon yadda barci yake raguwa a kan ku duba da kyau ku yaro karami sabon haihuwa kusan da hanyar abu zai ga ya da barci yake amma yana kara watanni barcin na raguwa yana kara shekaru barcin na raguwa to a lokacin da ita za ta kwanta tana barci min mahadi ila lahadi tun daga farkon dare har karshen dare ko ya kuma sai zama a wannan lokacin barcin ma ya tafi a idan mutum barta ta yi barci tun karfe tara na dare har zuwa karfe biyu na lalle ta انت تعيش في السجدين ولا لا يقول لغة كيف وشي لغة اللي قال لها يكي الصوكا لذا سمع تبقى يقوان بلا يانا سوى وزيبه وتعمل وزيبه الدين لانا متعشين بيك نسلع قولة ركع بيك اما تينوي بيكي لا وانا لا مقال إذا قال بعد الحربية تعد دين لكن تقول تفار بعد الحربية تعد دين sannan sai ke a cikin samarin da ke zuwa wuri waɗanda kuke magana babu wani wanda ya taɓa cewa ke raka shi ni kaza babu wani wanda ya ke ƙoƙarin ya kai hannun shi yana son ya taɓa ki za ki ga tarin fa'idar ko kuma ta dace ta ki magana ki faɗa mun ai ni yanzu uwar ki ce amma a matsayin kawai ki dan a gidan nan daga ni sai ke nune mata mai na haka faɗa mai za ta ke nufi yi ke mata bibiya a kai wannan ba saurayin arziki ba shi ke nan koma shi kwanta sun ga waɗannan darussan guda biyu da suka baka sun ba su darasi tun daga wannan lokacin har ran da Allah zai sauke ranka domin yanzu sun karantar da yadda principle ka'idojin rayuwa suka koya wanda za a gina rayuwa a kai wato a ce mutum ne barci ya barci ya tashi ya farka ba wai canza tasha zai ba ya sake kallon wancan tasha ya kalli wancan tasha ya kalli wancan tasha a ce alwala ya kamata ya tashi ya kalla a ce ɗan adam akwai hanyoyin da yake bi ya gane wane ne mai kaunar shi wane ne mara kaunar shi mafi yawancin ƴan matan nan fa abin da suke ɗauka na ƙauna na soyayya hakika ne ba shi ne na kauna da soya ba amma saboda ɗan yaki a rayuwa ba ta sani ba sai kin nuna Allah shi kun kun gane wannan babu shakka akwai babban aiki a kan ku iyaye mata na wannan ƙalubalen da ke fuskanta a ƙarƙashin wannan idan dole ki karantar da yake bayanai dangane da abin da ya shafi yaya al'amarin haila ne kafin ta balaga kafin lokacin da haila za ta zama mata wajiba ya kamata ta fara sanin wasu hukuncin kanta da jimawa wata rana a tsakiyar kasuwa yarinya tana kallon nakiya sai ta ga jini na shigo mata sai tsalle shi tufar da kwanan nakiya tana tsalle tana cewa wato Allah ana cewa menene tana cewa jini ana wato tana tsalle kamar mutum zai harbe ta ana cewa ya kake jini jini daga ina kake da kina a kafa ta maza ne ne suke ta dariya a tsakiyar kasuwa ne sai da wata dattijuwa ta kamo hannunsa ta yi gefe da ita wato wannan yarinyar yadda ake mata karatun nakiya ba a taɓa mata karatun ginin haila haka ne ko ba haka ba duk karatun da ake mata na nakiya ne ka san yadda za ta da ka san yadda za ta yi rai ka san yadda za ta bada guda shida a naira ɗari ka san halin da ba za ta sallama ba ka san halin da za ta nufa a kudin ta sanya ya haka ne ko ana karatun na ake ta mata ba a taɓa mata karatun jinin haila wannan aiki ne akan hukuma ta kuna tunanin akwai namijin da ko ya kai imamu maliku ilimi zai zaunar da shi ya nema mata karatun jinin haila dalla dalla irin karatun da ke uwarta za ki mata ba zai yi ba saboda da ya fara zaunar da yar da ta kusa balaga ya nema mata irin wannan karatun sai kuma wani tunani domin yanzu ba gobe bane a wurin yana fassara uwanmu tana son wance amma ba ta so ku kira da shi da kai amma malamai suka ce halin da zai zama ɗaya يا بلدا وانت كان في ديني شكرا كل شيء ما بدا في مشكله ما هو في كان في ديني شكرا كل شيء ما بدا في مشكله ما هو في كان في ديني شكرا كل شيء ما بدا في مشكله ما هو في كان في ديني شكرا كل شيء ما بدا في مشكله ما هو في كان في ديني شكرا كل شيء ما بدا في ينصر وقدرته على وجهه أمانة الإنسان maza haka ya mace mata in ya tashi wani ya bashi maza da mata in ya tashi ya ba wani maza sallah in ya tashi wani ya bashi mata zalla wani kuma Allah ya mai da shi ya zama bakararre bai taɓa haihuwa ba duk wannan hukuncin Allah ne a ƙarƙashin wannan malamai suka ce yana da cikin mummunan kuskure fifita da farin ciki da haihuwar kaya maza kuma kasantuwa da nuna bakin ciki saboda haihuwar ɗaya mata na farko ne wannan karan tsaye ne da Allah na biyu wannan rashin godiya ce da Allah duk su mutu tura ala ta'ala ya shi idan a zamanin jahiliya idan aka yi mutum albushir yana zaune cikin jama'a aka zo aka ce matarka ta haihu sai ce ne in aka ce mace sai dawo nawa ne sai lullu mafuta shi sai dogo sai da kai sai gudu sai ta mai wowo wowo masu ta ya kuma ya yi ya shi ne ya tawara min alƙawli ya rinka korewa daga mutane min su ima bushira biyu saboda mummunan albishirwai da aka yi sai ya koma yana nazari a yin su kuwa alamu ne zai ce wannan ya ne a cikin wulaƙanci an na jisu hufin tura ko kuwa zai yi fulgule ta al'asar Allah ya ce Allah wadaran wannan ɗanyen hukunci ku gaskiya yana daga cikin abin da ke haifar da lalacewar tarbiyya wannan aka haifar mashi ana zai fushi da murna ya da farin ciki da wannan ciki da da yake yi a kan matan shi ta ɗauka don haka sai watsi da wannan sha ba tare da tarbiyya Allah ya kiyaye uwar gida idan kin samu kanta irin wannan halin wanda kalubale kike fuskanta yana da kyamata mai gidan ki ya nuna kyamarta ke ma za ki kyamace ta ne saboda uban ki ya kyamace ta na a daidai lokacin da uban ta ya kyamace ta a daidai lokacin kuma ta fi bukatar ki fiye da yadda uban ta yake son ta a lokacin da ta samu kanta a halin wannan kiyayya ma'anar wannan magana shi a wannan lokacin za ki ji hanyoyin da za ki kwanta masa da hankali yi kokarin shi kuma jan hankalin da akan nuna wannan siyayya to dasa wata bakar labarin tsakanin shi da shi to sannan tun da ya kama sai ta ba ki sani duk abin da ya kamata ya mata na tarbiyya ba zai ba to yanzu wannan bangaren ya dawo kai ke za a da idan ana sa rai za su ba da kaso uku ne duka hudu na tarbiyya yanzu ana sa rai ki ba da hudu ne gaba daya banda haka ba za ki aiki ture masa mummunan tunanin da ke kokarin ya rasa kwakwalwarta na cewa ubanta makiyinta ne don kada ta tashi ta ci ubanta kuma ta haɗu da fushin Allah in ba akwai kalin da ya kai Allah ma ba kusan sarki ya biya sannan malamai suka ce sanya mummunan suna da ta, shi ma yana lalata tarbiyyar shi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da kyakkyawan suna ne shi ne yana daukan wata mummunar ma'ana sai canzawa annabi ya auri wata mata mai suna barrak mai bin Allah sai canza mata sunan mai mata biki shi mai muna ma'ana yace saboda ka a shigo a ce mai bin Allah tana nan تدفع النبي صلى الله عليه وسلم وتارينا تابو جيشي في دلوان يتي يأتوني تتبكي برا يتي بل أنت جميلة جميلة سنين وانا حديث من الجزء هذا فشي وانا كركي فكي تسنى وكركي ممونا سنة فلن دول سنة وانا شكت يا بيه yi kokarin bincikan ma'anar shi ba burgewa ba don wani sunan a baki ne yake da daɗi amma ma'anar shi ba ta da daɗi wani sunan ba shi da ma'ana yanzu dan Allah sunan da ake sa wa ƴaƴa barakisiya barakisiyan nan fa asalin suna ne na dari a ƙasar Morocco Marrakesh al-Marrakeshiya wai mutuniyar ƙasar Marrakesh kamar rashin iya larabcin sai sa a ce barakishiya yanzu barakishiya da wani yare shi ya bar larabci shi kuma bai kai ga hausa ba ya rawar shi kan gari bari ka duban sunaye masu albarka sunayen da manzon Allah ya albarkace su ana sanyawa yaya kamar Khadija kamar Fatima kamar Aisha kamar Sauda waɗannan su ne sunaye da makamantan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji na matan da jari wasu sunaye ya sanya wa 'ya'yan shi wasu sunayen aka kawo ya'ya ya musu hudu ba haihuwa ya sanya musu na irin waɗannan sunaye su ne ya kamata a rinka ɗaura ana sanya wa ya'ya kuma da sunayen maza kuma suna mafi shi ne a sanya abdullahi ko abdurrahman ko kuma a sanya sunan wasu bayan allah ko salihan annabawa da sallallahu alaihi kamar ibrahim ko musa ko isa ko makamantan babu shi a kan suna irin mali ko makamanta haka wato sunan mala'iku ko a ya wata jibril ko israfil ko makamanta haka duk babu ne suna fata an gani Allah ka wasu sarki da yake daga cikin hanyoyin da tarbiyya ke lalacewa ma rashin zaman gida da haka wannan wani kalubale ne a kan iyaye mata waɗanda suke malaman makaranta ne ko ma'aikatan gwamnati duba shi da yaushe shi ke zama gida don tarbiyyar kai ko ɗan ko yayan ranar litinin za ki ba shi tun asuba kina shirye shirye don kake da a ba za ki dawo ba sai ƙarfe biyar me yiwa ke ma'aikaciyar banki ba za ki dawo ba gida sai don ƙarfe bakwai kin dawo cikin gajiya 'ya'yan suna buƙatar sai kuma ba ma ta ta su mulki su saboda barci su ke so ba wai ba ma ta ta ta ba maganar su ma ba ta so dan haka wata uwa sai ta samu wani falo a can nesa da ta sai ta samu kalbi da ke ta dukkan suna kallo su bata ita kuma can nesa tana barci a hannun wa suka wuni a hannun nani masu ne masu yawancin masu ne nan nan ko da musulmi ne ba su da ilimi balle da yawancin masu nemen mu a yau ba musulmi ba ne makiyan mu ne waɗanda wasu ma suna tahowa ayyuka a gidajen mu ne domin gudanar da wani assignment domin gudanar da wata hidima ga al'umma su ta gurɓata tarbiyyar ƴaƴan musu ku ce ki duba rashin zama a gidan nan sai kai shi ranar asabar da lahadi ita ce ranar da kike zaune a gida ita kuma ranar asabar da lahadi ne kin samu kanki a halin za ki tafi makaranta ko kuma ke malama ce za ki je wurin wa'azi ko kuma a lokacin nan ne kike tsara ziyarce-ziyarce ga wasu da za su ziyarce ki ko kuma ga waɗanda za su ziyarta dai girman Allah yanzu kika zauna kike tarbiyyar yare a cikin hadisin da al-imam bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi abdullahi dan amr dan as annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sai ya ainihin kai ziyara gidan wato abdul amr dan as ya kai ziyara gidan danci abdullahi sai ya samu matar ɗan ya ta sambaleliyar budurwa kyakkyawa amma ta yi kutu-kutu ba kunshi ba shafa mai ba kaya kyawawa ya ce lafiya ta ce ɗanka ba shi da bukatar ya aure ne kaɗai ya ajiye na gida ya wuni azumi dare na yi kuma ya tashi yana sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na zaune ke ga danki da abu ɗan aso wurin same shi ce na kawo ƙarar ɗana wurin kai يعني كده عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب شيء فاعلم أن لزوجك عليك حقا ولولدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوارك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه إن كان لهجي أكرك ما شك كان لهجي أكرك بل كان لهجي أكرك masu ziyara kama suna da haƙƙi a kanka don haka duk wani mai haƙƙi da ke da shi a kanka domin cewa ka ba shi haƙƙi yanzu jama'a ko za ki iya tuna yau watan ki nawa rabar ki zauna ki tara ƴaƴan ki kuna hira kuna wasa da dariya ki kashe wayar ki kashe talbijin yanzu ku rayu fi alamin tabi'a in the world of nature kuna rayuwa ne don wannan rayuwa da muke jama'a mutum ya tare biyar a bugu waya na hello hello to ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya ajiye a ce yaya na ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tara ƴaƴan a gaba ka zama musu kamar dan drama dan kallon ka za ka rinka suna dariya ka taɓa samun lokacin da ka zauna ka kashe wani wani ka tura wani wani ke guda aka kashe talbijin kuka zauna kuka yi hira da kai da 'ya'yan hira irin ta ɗabi'a suna kyalkyala dariya baban su ya ba su dariya wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ɗaukar jikokin shi yana wasa da su kai wasa ya kai wasa jama'a annabi har sa ya tsinshi yake haka ya gwaggwano idanuwan su ta hasan da usaini su kalla su ta kyalkyala dariya حديث من صحيح الكتاب المستمر مع الامام الحاكم ابو عبد الله النيسابوري النبي صلى الله عليه واله وسلم يكره خوانتا كنتي هذه السنه الرئيس صحابة لو كانت صحابة يش يلي نص سكوت الدول في السنة دارية لأن هذا بسكة صعبة يلي نص حتى لما نسال النبي أبقو الحسن قوم في الكيتو مثلا لا تيش ya ajin shi yake guda tun da yaro mai karami ba zai sallaka ba ma da annabi ya juda yaro da ya ga arahab bayan da ya saba hawa sai ya dare annabi yana juda shi kuma ya dare inda ya saba sahabin da ke faɗin wannan hadisi ya ce muka ga shiru an daɗe ba a ɗago a su juda ba ya ce sai na ɗan ɗago kai na hakan ga lafiya yana yaron na bayan nan sai na sauri na goma yau kan jikawa Allah ta kago saboda haka yake da annabi ya daɗe yaron ya gama abin da yake sannan sai ya sauka sannan sai annabi ya ɗago daga sujuda da haka idan da sallah sai sahabbai idanuwarsu suka nuna damuwa sai annabi yake na ga dukkan damuwa yake ba komai fa yake ɗan nan nawa ne ya hau bayana shi ne na mace gama abin da yake ta abin da ya faru lafiya kalau jama'a kun ji har sallah da take haƙƙin Allah ce amma a cikin ta an bai wa ƴaƴa haƙƙi yana da wata jita sunan ta umama umama din yarinya ce yar karama da zaran ta ji mune shi sai ta kuka sai ta ɗaje shi in ka dace shi har sai ta kai lokacin sallah yake ce saboda ita yara ta ya ta a yana sallah ya yi ruku ya dago daga ruku in ya so su juda sai ya daga sai ya aje ta a kasa ya yi su juda in ya gama sai ya dauke ta sai ya malamai suka ce wannan ya halatta a cikin sallah amma ki duba aiki ne fa aikin kuma wanda yake bibiyar junan shi yake ci gaba amma bai ba ta sallah ba amma da ana sallah za ki ɗauki wayar ki ta biyar san ki an kira ba sallah ta ba amma shi ga wannan kuke ke ya ta kai jesar din su nawa amma saboda haƙƙin ƴaƴa da kuma ba su lokaci da shimfiɗa musu yanayi ne da dan haka mu ji tsoron Allah game da waɗannan ƴaƴa da Allah ya sanya su a hannun a matsayin tarbiyya iyayen da suka zauna a gida waɗanda 'yan boko suke ce musu housewife wannan fa ba zaman asara ba ba rashin wayewar kai wannan zaman da sai a gida da dafa wa 'ya'yan abinci a kan lokaci da abin da shi bature yake kira fresh food yanzu ƴaƴanmu ba fresh food suke ci ba ko mr big ko cikin delight ko cikin republic ko cikin world suka ce suka ce wa ba wai republic ba ba fresh food ba duk menene ya kawo waɗannan jimar ba shi da lokaci uwayenmu sun dafa mana tuwo tuwo ya dahu ya sha wuta wuta ta gaske miya ta dahu ta sha man shanu da yaji ta shi kayi lafiya wannan zaman da mahaifiyarta sai a cikin gida sai maka wannan hidimar ibada ba ba ta lokaci ba don haka wajibi ne mu faɗaka akan cewa zama gida domin tarbiyyar ya'ya da shi ba wai sai ki ce yanzu in yi digiri in koma in zauna a gida ha mu ne a nan Najeriya muka fassara digiri wai ana yin shi don aiki shi bature da yake digiri yana yin digiri da ilimi kuma babu yadda za a samu aikin tarbiyyar mai digiri a cikin gida ba zai sha bamban da mara digiri ba a ce digiri ya yi amfani ko ke zauna tarbiyyar da don haka digirin ce ta ta banza ba don kin yi digiri ko diploma ko mce sun zauna a gida kina bai wa ƴaƴan ki tarbiyya domin gidan wata jami'a ce wanda take tantance graduate su da ba su tafi su bauta wa Allah Allah ta mu sarki da ce. Dan haka wannan matsala ta zama rashin zaman gida matsala ce da ta shafe mu mu maza kuma ta shafi mata amma na san laifi ba da ubangiji an fi dora mana wannan laifin mu maza ka tashi ka fita aiki da sassafe ba za ka dawo ba sai da yamma da yamma kana dawowa ka sake tsawa ka yi sallah asar ba za ka dawo da sai sha da dare wata rana wata dattijuwa ta taɓa bani labari ta ce kawayen ka sun an zauna ana hira a falo sai ɗan ke zo ana wasa da dariya wani ya babanka in eh, ji an ba ni da uba kai ya za ka ce ba mana uba ya ce ba ni da uba yaro ya fi ciki sai hankalin kai tashi a ɗanta a gaban ƙawaye ne shi zai da uba yace to me yake nake gane shi shi ne sai ta tsaya ta da mai sharhi ta ce to ka gani na farko yaron nan idan gari ya waye Sanda da za a dube ba a tafi makaranta da su uban ya koma a ya ga an yafi da su makaranta da safe masu ga uban san da ba da da su makaranta uban baya nan yana kasuwa ko yana ofis an ilmi su an tafi da su islamiyya uban ya dawo aiki karfe biyar ya kimba ya sake fita yawon la'asa ya'yan sun dawo makarantar islamiyya karfe shida da rabi uban baya gida sun gama duk abin da ba su gama sun kwanta shi kuma ya shigo gida sha ɗaya na dare kuma haka rayuwar take ci gaba don haka yau yaro ya ubanci kuma wannan laifin babu shakka ya fi yawa ga maza amma kuma salon laifin da ke faruwa yanzu na mata shi ne wanda na fara faɗi na muna so a samu daga cikin mataye musulmi wasu suna aiki muna so da cikin mataye musulmi wasu suna makaranta su yi nca su je su diploma su je su hnd su je su degree amma allah da kanshi game da abu mafi girma wajen ibada ta aiki bayan sallah ita ce jihadi cewa yi wa maka nan mu'minu na liyan firu kafa bai halarta musulmi gaba ɗaya su su fita wurin jihadi bai kamata musulmi gaba ɗaya su je su ta aikin soja ba ya kamata wasu sun shiga soja wasu surutun ta suke yoka domin idan waɗancan sojoji sojoji ta dawo daga rawar daji a samu waɗanda za su musu wa'azi su karantar da dole ne zama akwai hikima a cikin rayuwa na ga cewa ɗan uwanmu yarabawa da ke kudancin ƙasar nan suna da wani tsari da ke ban sha'awa a gida wasu 'ya'yan su zama lauyoyi wasu su zama sojoji wasu zama customs wasu kuma su zama education wato malaman makaranta amma munan galibi idan babban ɗan gidan ya zama soja ne kowa ma ya taso so yake zama soja duk gidan ba lafiya da ran da ɗaya bai da lafiya haduwa ba su ta harbe shi dan shi soja ya ce harbi ko ya koya ba haka sojoji suke cewa ba suke so harbi kawai to in ya zama ƴaƴa ne guda tara a gidan su duk sun zama sojoji ran da ɗaya kama rashin lafiya sai suke to a haɗu a harbi shi tunda mu abin da aka koya mana dole ne mu zama muna da tanawo ashe a cikin matan gida sai a samu wata ta zama ita ce uwar gida na ta ce uwar gida ba lallai ta zama ita ce matar bani ta zama ita ce wadda take kula da gida amma in zama gida ka shigo gida gaba ɗayan shi babu kowa a gida jama'a sai abna'ul mafafi ya'yan mabudi yake nufi da ya'yan mabudi su ne wani yaro ne sai uwar da uman sai su yanka mafi a ba shi nashi su ma kowa ya rike nashi sai da yake abincin ka yana nan a kula sun ka dawo ne su ne laraba shi kira abna'ul mafafi ya'yan mabuɗi Allah ma wasu yin sarki ya yi kuma kamar yadda kuke ba ni son tsawaita lantarkawa suna ganin ya kamata in fara kokarin tattara inawa inawa domin tattalin da taron ba da wadataccen lokaci domin an sa tambaye da ƙarshe suna kiran zuwa wata suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da Allah madaukakin sarki ya dora annabi a kai wanda shi ma ya gaji ta ne daga baban shi Ibrahim sai yi wa ƴaƴa addu'a ta gari da kuma fatan ƴaƴan da mutane kirki da saurari Qur'ani ne Allah ya ce Allah ya ce annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nas imama zan nada ka zama jagoran mutane nan da shi annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyyati ya Allah daga cikin 'ya'yana ma su ma a samu jagorori sai idan ka zama malami kana fatan 'ya'yan su zama malamai ko a samu malamai da cikin 'ya'yan ka A ashe in sai zama mai da'awa kina fatan da cikin ƴaƴan ka a samu masu da'awa to matakin farko shi ne fatan alheri a zuci mataki na biyu fa shi ne yi wa waɗannan yaya ainihin addu'a addu'a nan kadai ba mummuna ba imam muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum لا تواصلوا من الله ساعة يسأل فيها أطاع ويستجيب لكم na da yi kar ku suke iwa kawunan ku munanan addu'a kar ki sake komai bacin da kike ni na shiga na lalace kar ki sake ki faɗa ba kar ki sake muguwa addu'a ce kike wa kai domin duk wanda kika ji yana cewa na shiga uku karya ne kuma bai shiga uku ba tukuna shi yasa yake faɗi in ta shiga uku ba a iya faɗi ba ta faɗuwa me ke shiga uku mata ne a ƙasar hausa ake samun mata masu kwari da lafiya kowace ta samu ta ɓarya su uku su rinka ainihin daka a cikin turmi to ki ɗauka a saka cikin wannan turmi mata uku suna dakawa shi ne shiga uku wannan ta buga wannan ta ɗaga wannan ta buga wannan ta ɗaga wanda ya shiga wannan halin zai iya faɗe ba ya faɗe ba ki shiga ba ne dan haka kike faɗe dan haka ki daina cewa ki shiga uku

manzo Allah yake dan kada ku yi daidai da lokacin da Allah yana cikin karban addu'a akwai lokuta wanda da an karba sai Allah ya amsa to karki addu'a ta zama daidai da wannan lokaci Allah ya san da ke da cikin abubuwan da nake so in yi wannan wa'azin nawa shi ne iyaye su yi kokari su ne da gaban yaya nan ne akwai rikicin uwa da uba a gaban yaya yana faɗi tana faɗi yana faɗa mata bakan magana tana faɗa mata bakan magana yana hararar tana hararar a gaban yaya wannan ne halatta da yana rubuta tarbiyyar yaya ya lalata na biyu shi ne ka zaunar da ɗan uwar ba ta wuni garin ta tura masa zaki na uku shi ne ki zaunar da ɗan uban ba ya wurin da ya tura mashi bashi waɗannan suna daga cikin matsalolin da iyaye suke haifarwa a gaban yaya su dole ne a nisanci wannan sannan a guji fuska da warwara shi ne ki faɗa mata kaza sai kuma ta gaske ba haka kike yi yayin da kika ce mata ka rinka tashi tana sallar dare sai su kwana ɗaki ɗaya in ta tafi ta tashi tana sallar da rai kuma ba ta taɓa ganin biyu ko so ba to yayi wannan sa'annan a yi takasansan da 'ya'ya 'yan mata da ainihin ake aika su kasuwanni da kuma wannan ni'ima da Allah maɗaukaki sarki ya sauka mana ta zama ita ce abin da yau ake kira information and communications technology ni'ima ce Allah ya saukar mana ta hanyar samar da bayanai a sauƙaƙe da kuma samar da sadarwa a sauƙaƙe kowa ya san mun rayuwa a sannan a lokacin da sarkin musulmi sai ya ga wata sai a kwana biyu sanarwar ba ta zo daga kafata zuwa kan ba saboda mai saboda sakatwar system din a lokacin analog bai lalace ba amma sai ya aiki kwana biyu a yau waya ta sadarwa ta zama mai sauki a yau wannan wa'azin da ake yi shana idan ana son duk duniya a kalle shi a ƙarƙashin talabijin za a kalle shi idan ana son duk kafofin intanet a kalle shi za a kalle shi wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce to a yi tsantsan da bala'in da za ta haifa sanda kika sai wa ƴarki laptop kika je kika yi mata rijistar da ainihin intanet ko kin nuna mata tarbiyya game da abubuwan da ya kamata ka rinka browsing domin a Najeriya babu restriction in terms of flow of information kwararowar labarai da bayanai a Najeriya komai ma ya shigo ba abin da ya shafe su pornographics ne hotunan batsa ne blue everything an gyali to sai wa yake laptop saboda tafi tare da zamani Kin sai mata hansu yarki tana da digital camera yarki tana da bai tana da kuɗi tana da account da waye da waye suke turo mata kuɗi cikin account su ki ci wannan me yake kuke duba a computer ki binciki wannan je ki dubi distance my distance na yarki bangaren hotuna bangaren my document bangaren my favorite duk da yake islamiyya da ke tsarawa haka sun da ya kamata wata ran idiro ɗakin ta ce ne ko laptop ne lafiya ma mun ce ne ko mun ta ko ba shi mai mata ba sai bayan kwana biyu haka sun da ya kamata ki kwace hankali kai ba za ki ba ta ba sai bayan kwana shida ki ga waye ke ki bugo mata waya wannan text ne ke shigo mata wannan ba wajibi ne Allah ya dora mana idan ba haka ba da hana ta mallakar waɗannan abubuwan ya ci mata sauƙi sai ma ya ci mishi daga ƙarshe ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan taro namu ku da muka haɗa shi Allah ya saka muku da alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malaman da suka zo suka ba da gudunmawa da kuma waɗanda in farkon wannan addini suke ba da gudunmawa Allah ya saka musu addini a wannan wurin ne zan tashi da sai na yi addu'a da ɗan uwa malam Jafar Muhammad Adam Allah ya gafarta Allah ba shi aljanna su kauci yana da cikin malaman farko da sanina ya fara ainihin goyon bayan gudanar da irin wannan tafiya da zuwa yana gabatar da wa'azozi a garurukan da ake Allah ya saka mu shi Allah ya ba shi lada Allah ya kai shi martaba ta shi madawo ko kuma Allah ya kara muku karfin gwiwa ana kuma su malamin Usman sai cikin malamin nan ba ta sassautawa kullum ko ina ba shi saboda sai malamin Islamiyya amma dan da shi ka zama malamin da'awa zaki ji gudu biyar da tsaunukan magudawa kina musulunci da suke zai sa wa zai juya labarin sai ke ta ji ta mutum da masu lada da su ya tsada da ba ta yi wata rawa ta ku ce gaba da su ba ta kuma yi kan da su ne ko suna da cewa annabi da kai shi akwai kan da su sai hannun zuciya da Allah ya ce fa la'alla ba ta kuma ala an la yu'minu بهذا الحديث أثرا ليوضح الشرع يبين شرع ثورة ابتداء القرآن الدور هنا في الشمال في مكشف كمية كان وعلا وللتسليم وما يكون كان ممكن سوى كليان أقول مثلا هناك الدعوة tura Allah ya ƙara hakuri in ta sai da ce wallahi ta bai ba a kura wannan aikin aka yi ba aka zo mana da musulunci ne kuma dole ne ya fi isar da shi Ubatu ibn Nasir al da shi ne sahabin da ya kawo musulunci wannan yankin. Tun daga Madina ya fara ainihin aiki har sai da cikin garin bai yi jama'a. عقبة بن نافع الفيل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يرى طهارة هذا يزول cikin garin Maiduguri da yake jihar Borno a yau. Da haka an ce mini ko sahabiya ta zuwa Najeriya da kake ce Allah ya Akwai ɗan uwanmu daga cikin mahalarta wannan taro waɗanda zan da su shigo wannan gari na Bina suka haɗu da ainihin hadari wasu su da dama su jira wasu kare da yake na asibitoci a kwanci Allah mana wajen sarki ya ba su lada Allah ya ba su lada da ke haɗi da wani jini na su da yake da dafa ba na son tsawai na da ya haɗu da ɗan abu da ya sa kuma ya ba ta Allah mana wajen sarki ya kai mu Allah ya sa a cikin shi a zuwa da kai in sha Allah ta'ala duk wani wata ne waɗanda da ke yau duk duniya da za a abu na da kuma da su fi da ke ba kun je yana amma ke yanzu wannan raunin kai duk ma da wani duniya da suke ba su da suke ba duk ƙasar na cikin mutane da su yake ba su to kuma abin da ba sani ba idan ɗan da ya ke yara masu kuri shiga a can ba za a yi kai ba su kuri da ya kun yi aure kun yi ana shi ma ta kasu ta kasu yake gobe ya saboda kuma kuliko kokari ka samu kira ana samun lalar tafiya da tsawon da yake cikin jordan kuma babu kori kun ga musulmi da ba da ya kwanata da su karfi ne ya yi da mana ne kawo farko ita sun yana yi da awa wanda ba ce da abu ga ta yi mamu ne ita da salon da ita a kan da salon ana yin salon a cikin da ya kai a kuɗe ai ba ma an samu yi wuta wannan ba shi ne da awa yadda ma da ya karanta da ku ana so idan tsari mafi ne ma ta zama wakili ya ba a yi wani ba da ka ba a ya ki yi kaza wani ba ga wani kasar na na da mutane sai kun yi mana alheri ya sa da ba mu lokaci dama na ce muku wa'azin na ba a yi tafi duniya na wata a yi tafi da fitari ta ka shi a zai yi mutum ki faɗi gari da za ku kwana da yi ana zuwa ana sai an shi ne idan aka ce za a yi wani taro ba ta komishina ko kaza ku je da polis ke bije bije da dai a taro mota da kaza a gyara kuma za a ce mana a zarga wani sai ta ta ce a yi saboda haka ku zama masu iman da ba a san iman da ta ce duk lokacin da ne kake daidai da malamin ta ce in ki fara a wani yayin da kike sadar an sami bakin hana wata ta ce. Allah ya karama, Allah ya yi, kamar yadda shi ma da ya

fadar cewa Allah ya fara wannan shi da ya mana kasirai don Allah Allah mai kamuwa mai aiki don Allah domin aiki da mutum ya yi babu ya da suka babu wuri da ba su da shirin da gidajen tarihi na yin adam da kuma ba su shafi sun samu bin wannan nasara saboda shi ma na aiki ba ko iya da mata su kai mutu sannan sama ko da ba da mutane ba a cikin yawon ya zama dole da yawan kuɗi da kila ba ku ayi kuma a Najeriya mafi yawa a samu ba da ba mun wacce kuma a kawo yau ma da yawa ta fi na kai wani kan kusan da bisa wani hadisi idan ma ka san an yi tsaba an yi rubuta da talatin wanda kun fi mutan da baka wani an sha baka to a idan bai mutu dukkan aikata ba ke da zai aika su ta ɗan sai ba ne wa ko nan wanda cikin ku idan bai mutu ya kwanta na yi zai iya yin faruwa kan ce idan zai a tsanin nasa zai ce to don muhimmancin samun wannan da shi ana yin tafi don yin muhimmantu da ga da kalli a su wanda ya fata da tafi shi ne ta ma da suka yi mu kasance su kula da karatun su tarbiyya da karatun na tafiya kare karfamar masu kasashe ma wani daban-daban idan ya ga ke wani koyar da kuma mara ba wani ba ba da wani ilimi ba da a bayan kun ka samu misali wanda yake da zai uku zuwa abin da bakwai ko zuwa shida daga shida zuwa goma sha biyar da goma sha biyar har zuwa ashirin har zuwa talatin ka su kasa shi ko gurin da suke da ayyukan kaga sannan ana fara a gari ka kuma da